This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. Jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko kuma niyya FM. Haka kuma ana iya jin mu ta ko ina a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum. sarfila hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fatan kun tashi lafiya a cikin shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa jummai alli Falasɗinawa sun gabatarwa a Majalisar Ɗinkin Duniya takardun neman samun wakilci a kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC a takaice. Matakin da zai ba su damar neman a caji ƙasar Isra'ila da laifin aikata laifuffukan yaƙi. Jiya Juma'a jakadan Falasɗinawa a Majalisar Ɗinkin Duniya Riyad Mansur da wani mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya suka tabbatar cewa an miƙa waɗannan takardun a hedkwatar majalisar. Mr. Mansur ya ce matakin yana da muhimmanci wajen neman a yi adalci ga laifuffukan da ake zargin an aikata a Falasɗinawa. Haka kuma ya ce Falasɗinawa za su nemi adalci daga kotun ICC dangane da laifuffukan da aka aikata a fafata da aka yi a Gaza a bara. Shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas shi ya rataba hannu a kan takardun bayan da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi watsi da daftarin kudirin da aka gabatar a farkon wannan makon da ya baiwa isra'ila wa'adin shekaru uku ta janye daga yankunan falasina da ta mamaye bayan yakin da suka gwabza a alif tara da sittin da da bakwai kuma neman kafa ƙasar falasino Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi barazanar mai da martani da bai bayyana ba akan bukatar falastinawa na neman wakilci a kotun ICC. A wani labarin kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta damu a akan harin da aka kai wa ma'aikatan jakadancin Amurka a gabar yammacin kogin Jordan lokacin da Yahudawa 'yan share wuri zauna suka jefi tawagar ma'aikatan jakadancin Amurka da suke binciken ikirarin da aka yi na lalata itatuwan zaitun da Falasina suka shuka aka jajjefe su da duwatsu. Mai magana da ma'aikatar harkokin wajen Amurka Jeff Ratke ya ce hukumomi suna binciken wannan al'amari da ya faru jiya juma'a ya ce amurka tana ɗaukan kare lafiya da matakan tsaron amerikawa da muhimmancin gaske wani mai magana da yawon ƙaramin ofishin jakadancin amurka a birnin kudus peter golds ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun ap cewa jami'an tsaron amurka ba su yi barazana amfani da makamansu ba a lokacin da al'amarin ya faru amurka ta yi tayin gabatar da hoton bidiyon da aka ɗauka a lokacin da aka kai harin an kai harin ne kusa da wata, unguwar yahuda 'yan share wuri zauna jama'an amurka sun je yankin ne domin duba itatuwan zaitun da falasina suka shuka da ake kyautata zaton yahuda 'yan share wuri zauna sun suka tuge su. jiya juma'a da marece jirgin ruwan da ke jigilar ɗaruruwan 'yan gudun hijira ya isa tashar jiragen ruwan carigliano calabro bayan da ma'aikatan jirgin suka yi watsi da shi a teku dogarawan tsaron gaɓa teku na ƙasar italiya sun sami nasarar shiga jirgin bayan da wani jirgin sama mai saukar angulu ya ajiye su a kan jirgin Wuta ya ɗauke a cikin jirgin a kimamin kilomita 40 kusa da Korotin na gaba tekun ƙasar Italiya. Hukumomi sun ƙiyasta cewa akwai kimamin mutane 450 a cikin jirgin, ciki har da mata da yara. Ana kuma tsammanin yawancinsu sun fito ne daga ƙasar Siriya. Wani fasinja ne ya amfani da rediyo ko kuma na'urar da ke cikin jirgin ya faɗawa hukumomi cewa ma'aikatan jirgin sun fice daga cikin jirgin. wannan shine al'amari makamancin wannan na biyu da ya faru a wannan makon jiya juma'a kungiyar kasashen turai ta ce za ta bai wa fasakoran mutane muhimmanci a wannan shekara da muka shiga ta 2015 Ƙungiyar ta ce 'yan smogal suna amfani da sababbin hanyoyi a turai kuma suna amfani da sabbin dabaru wajen cutar mutanen da suke kokarin arcewa rigingimin da ake yi a ƙasashen su wata sanarwa da kungiyar kasashen turai ta gabatar na cewa ba za su bari 'yan smogar su rika wasa da rayukan mutane a jiragen ruwan da suka tsufa a cikin yanayi mara kyau ba masu aikin ceto da kuma ƙoƙarin gano ainihin inda jirgin saman fasinja asiya ya faɗi sun ce yau asabar sun gano wasu manyan abubuwa guda biyu cikin tekun yaba da nisan kilomita talatin mai kula da wannan aiki ya faɗa wa 'yan jarida a yau asabar cewa masu aikin ceton yanzu haka suna ƙoƙarin gane ainihin abubuwan da suka hango ɗin sannan kuma a jiya juma'a ma'aikatan ceto suka ce za su yi amfani da na'urar sunsuno abubuwa a ƙarƙashin teku domin gano ga waki da kuma buraguzan jirgin saman fasinjan asiya samfarin jet bayan yanayin ya inganta jama'an kasar indonesia sun ce zuwa yanzu dai an zakulo gawawakin mutane talatin bayan da a juma'a aka gano gawawakin mutane da dama yawancinsu wani jirgin mayakan ruwan amurka ne ya gano su jirgin saman fasinjan samfurin airbus yana dauke da fasinjoji 162 da ma'aikatan jirgin a lokacin da ya bace daga na'urar nazari ko kuma na'urar kula da zirga-zirgar jiragen sama a ranar lahadi da ta shige. to amma kuma rashin kyawun yanayi yana ci gaba da jawo cikas ga neman jirgin da ake yi domin yana hana masu ninkaya yin ninkayan nisan mita talatin zuwa hamsin a ƙarƙashin teku domin nema ko kuma kaiwa ga wani babban abu Baki da na'urar sun suno ƙarafa ya hango masu nazarin yanayi sun yi hasashen cewa za a ci gaba da tafka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma iska mai ƙarfi har zuwa gobe lahadi idan Allah ya kai mu. ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta azawa ƙasar Koriya ta Arewa sabon takunkumi domin mai da martani ga satar shiga dandalin yanar gizon kamfanin yin fina-finan sinima na Sony a ƙarshen bara. Jiya Juma'a shugaba Barack Obama ya rattaba hannu akan wata dokar shugaba da ta ba da umarnin a aza takunkuman. Vadar shugaban Amurka ta White House ta ce takunkumin da ya auna kungiyoyi guda uku da kuma mutane goma. Matakin farko ne a ƙoƙarin da ake yi na ladabtar da Koriya ta Arewa a saboda tsokanar da ta sha yi ciki har da satar shiga dandalin yanar gizon kamfanin Sony. Wata sanarwar da ma'aikatar malam Amurka ta gabatar na cewa sabbin takunkumin ƙari ne akan sauran takunkumin da aka azawa Koriya ta Arewa. tare da kuma hana Amerika yin mu'amala da ƙasar Koriya ta Arewa. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ga shirin a bari ya huce da Ibrahim Alfa zai gabatar. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin wanda shine na farko a cikin wannan sabuwar shekarar miladiya ta 2015 kuma a yau za mu miƙa dandalin ne a gare ku domin mu ji irin gaishe gaishen ku na sabuwar shekara a kasance da mu. Assalamu alaikum sunana Ismail Bima mai gombawa shugaban dandali na abar ya kuce na Facebook. Da farkon fari na jere iyali na matana Habiba da ƴaƴana Fatima da Ummu Salma da Muhammad. Ina gaida iyaye na shugaban Umaru Ajiya Gani, Sarkin Gani da mahaifiyata Binta da ƴan uwana da abokanai na garin Gani Gabas da duka shugabanninmu. Ina gaida mai martaba Sarkin Wasai. da dukkan yan uwana na garin wato da cikin garuwa da dukkan su muna fatan mun shiga sabon shekara lafiya Allah ya samu ga alheri shi Allah ya dawo mana da zaman lafiya da yanayi a kasar san Allah ya sa a yi zaɓe lafiya ya mu mana shugabanni na gari amin na gode. Room on fire! Hey, you know what to do! You need she dey eye me eye me her body dey tempt me waiting you sunana dr ɗayyabu adamu bazara asibitin bazara karamar hukumar kirki jihar bautin najeriya da farko ina gaida yau sarkin askan jam da a karamar hukumar alkaleri bayan ka kuma ina gaida abdulhamidu marafan wurnu karamar hukumar tafa balewa lokacin da kuma sarkin wurnu a karamar hukumar tafa balewa lokacin gamma da kuma ibrahim litti a jamda da kuma man dahiru a jamda karamar hukumar alkaleri bayan sa kuma ina gaida alhaji nasiru custom nigerian custom wanda yake kaduna da fatan suna da lafiya Gargaɗi a kan 'yan mata, 'yan mata muna ta tafa tafa, waiwaye a nan tafiya ne, an ce gaba a nan gaji da baya mata, gargaɗi a da bikin 'yan mata, kada sai bikin ɗaure. magana shine Adam A. Adam gashewa jihar Yoban, nigeria Zan yi amfani da wannan dama domin na ta al'umma murnar shiga sabuwar shekara da fatan Allah ya kawar mana da duk wani baƙin ciki da ɓacin rai da duk wata fitina da ke addabar mu kuma Allah ya sada mu da dukkan wasu alkhairai da ke cikin wannan sabuwar shekara ta miladiya ta 2015 da muka shiga kuma zan yi amfani da wannan dama domin na isar da gaisuwa ga mai martaba sarkin bade da fatan Allah ya ƙara masa jagora bisa wannan tsaftataccen mulki da yake gudanarwa a garin bade. Diva Abdullah. Sunana Karin Dugam Abdullahi daga birnin Kudu jihar Jigawa, Najeriya. Ina wa dukkan al'ummar Najeriya fatan alkhairi bisa zagayewa wannan sabuwar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. Ina fata wannan shekara ta dubu biyu da goma sha biyar za ta zama mabuɗi wajen alkhairai gare mu 'yan Najeriya da fatan za mu samu ci gaba kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki. Sa'annan ina fatan kuma za a yi zaɓe lafiya. sannan ina kira kuma ga dukkan al'ummar najeriya da mu zage kwarai wajen ganin cewa mun yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali sannan mu kokari mu ga cewa mun zaɓi wanda ci gaba ba wanda zai kawo mana ci gaba baya ba a kasar mu najeriya na gode

ni an san kaina ga kuɗi ga miliki tsarikin ɓurimin bakura ko da ƙarfi ba a yi maka turan giwa sai a ko da ƙarfi ba a yi maka turan giwa sai ya yi dambe girma ba da su biyar da jimrau har da daure da mai kumbula da ya ɗoba a hawa na ya shi ka hawa kullum akwai ma karma take so na shi haya sha kwalli ya yi damar girma ya ba da ke salame. Ga sarki kasa bakura waɗanda adda da rai na yi cajin su su bi. Da farko suna na hatu da ina miƙa saƙon fatan alkhairi da sabuwar shekara da yan uwa musamman yayana maki balarabe tare da mai ɗakin sa rahinatu da mahaifiyata hajiya rukayyatu sai na ɗan borno da yake nan mai sai da yanke hula da sauran dukkanin yan uwa da abokan arzikin da fatar Allah ya maimaita mana wannan shekara Allah ta ba mu alkhairin da ke a amin na sosai. alaikum jama'a ina murna murna da shiga sabon shekarar da muka yi a ke 2015 ubangijin allah ya sa mu yi shi a sa'a allah ya ba mu zaman lafiya a mu baki ɗaya ya haɗa kuma kanmu gaba ɗaya ubangijin allah ya tsare mu da wasu masifu da dai sauransu ina ma masoya na aisha su kawo na gode si ta isa da takama si ta je da kai da girman kai ka jire gama wasu ma cikin suna canza bidar gurin zama unguwar su ma daban ce ku ji hira alkama mu sha maɗi wasu cikin su su sha ruwan zama babu tausayi a halin su na duba alkama sun fi so ka zo ka roke su idan suna zama si ta je da kai suna nuna isa da takama ta gyara. Kasafin da zaka a tarihi na dukiya. Da uwa a yanzu zan miko ta wata masiya. Wa yake rabin arziki ma'ana a duniya. Kun sani ku amsa ku ce mini Allah gaskiya. In ya so talauta ka komai dukiya. Gaskiya. Ta guje ta barka ai taima dariya. Gaskiya. ta zama abin tausayi suna na Hassan Muhammad Tindo, karofin madaki abokin tarayyar Najeriya. Ina sa in kamun sakon gaisuwa ta zuwa ga na Hajiya Dada Abaja Bure, Gire Local gama Adamawa State, da matana Zainab Muhammad Tindo, da kannena da sauran yan uwa da abokan arziki, da abokaina kamar su Alhaji Hassan mai waya kan giwa, Adam A. Adam Gashuwa, da Umar Musa Dambam. sai Adamu Aliyu Ungulde, Nasiru, Nasiru nisa gari mai blok Yusuf Babaji dalam sai Abdallah Sani Muhammad, sai Malam Lawan mai wanki unguwan karofin maraki, sai Ibrahim Asisi, sai Malam Hassan, sai yayana awwal Muhammad Tindo. Na gode. Ya sahawa mun fito muna ta kirari muna yabo. Ga sha yabo kuma abin yabo gun rabo Allah rabo Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suna na Zaidu Bala Kofa sabuwa birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa. To da farko dai ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga 'yan mu na muryar talakawan Najeriya baki ɗaya ina yi musu murnar shigowar sabuwar shekara. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka baki ɗaya ina yi musu murnar shigowar sabuwar shekara. da fata Allah Ubangiji ya ba mu zama lahiya da kwanciyar hankali kuma Allah ya sa wanga zaɓe da za a yi shekara ta dubu a Najeriya ya zama sahihin zaɓe kuma a yi cikin lahiya a ƙare kuma Allah Ubangiji ya ƙara ba mu zama lahiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya. kuma Allah ya ba mu albarkacin wannan shekara ta shekara ta dubu Na gode daga Zaidu Bala Kofa sabuwa birnin keji. shugaban kungiyar murya talaka na kasa. They got so much things to say. They got so much things to say right now. They got so much things to say. Hey. To, masu sauraro mu ma anan sashen Hausa na murya Amurka muna ma dukkan masu sauraron mu fatan alheri a cikin wannan sabon shekara ta da 2015 Allah Ubangiji wanzar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin mu baki daya. Mu kasance lafiya. so don't you forget who you are and where you stand. in the struggle. They got so very, so very, so very, so very, so very, so very, so very, so so very. They say in everything. They say so much today. They got so much things to say, so much things to say. Nine nine nine, I come to fight flesh and blood, but spiritual wickedness in high and low places. So while they fight you down. To Madalla kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. Falasɗinawa sun gabatarwa a Majalisar Ɗinkin Duniya takardar neman samun wakilci a kotun ƙasa da ƙasa ICC matakin da zai ba su damar neman a caji ƙasar Isra'ila da aikata laifuffukan yaƙi. Jiya Juma'a jakadan Falasɗinawa a Majalisar Ɗinkin Duniya Riyad Mansur da wani mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar cewa an mika waɗannan takardu a hedkwatar majalisar jiya juma'a da marece wato masu da mareciyar jirgin ruwan da ke jigilar ɗaruruwan 'yan gudun hijira isa tashar jiragen ruwan corigliano calabro bayan da ma'aikatan jirgin suka yi watsi da shi a teku dogarawan tsaron gaɓar teku na ƙasar italiya sun samu nasarar shiga cikin jirgin bayan da wani jirgin sama mai saukar angulu ya ajiye su a kan jirgin wuta ya ɗauke a cikin jirgin hukumomi sun kiyasta cewa akwai kimanin mutane 450 a cikin jirgin ciki har da mata da yara ana kuma tsammanin cewa yawancinsu sun fito ne daga ƙasar Siriya. masu aikin ceto da ƙoƙarin gano ainihin inda jirgin saman fasinjan asiya ya faɗi sun ce sun hango wasu manyan abubuwa guda biyu a cikin tekun yaba da nisan mita talatin mai kula da wannan aiki ya faɗa wa 'yan jarida a yau asabar cewa masu aikin ceton suna ƙoƙarin gane ainihin abubuwan da suka hangon jiya juma'a ne kuma wato ma'aikatan ceto suka ce za su yi amfani da na'urar sunsuno abubuwa a ƙarƙashin teku domin gano gawakin da kuma buraguzan jirgin saman fasinjan asiya samfarin jet bayan yanayi ya inganta amurka ta azawa ƙasar koriya ta arewa sabon takunkumi domin mai da martani ga sata shiga dandalin yanar gizon kamfanin fina-finan sinima na sony a ƙarshen bara. Da takaitattun labaran duniya muke karkare shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma da lokacin za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya da wadatar zuci. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.